أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عشرة المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم بينكم من أبو الله تبارك وتعالى da ya kawo wannan wata da albarka wata ramadan wata yanki daga wuta wata gafara wanda muka zo da mun gabatar da wannan tafsiri na wannan shekara shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara wanda ya je shekara dubu biyu da sha takwas suna roƙon allah subhanahu wa ta'ala ya mana jagoranci cikin abubuwan da za mu gabatar fahimtar da mu abin da yake nufi da littafinsa kuma ya ba mu ikon aiki da abin da za mu karanta da izinin allah za mu tashi aya ta arba'in da biyu inda allah ya ce walillahi mulku samawati wal ardi wa ila allahi al-masir أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير نعم ملك السماوات ملك السمي والأرض إذا لملك السمي لله لا الله شين يملك shi ya halicce su shi yake tafiyar da su da kuma kamar da Allah ya san iya abin da yake ciki daga halitta Allah iya abin da yake gani na daga nan kasa kasa ne rana wata taurari sai kuma abin da muke gani na daga hajiri wanda yake samar da sakamakon sa ake walƙiya ake samar da tsawa kuma ruwa yake zuba muke amfana da shi ko da iya waɗannan ne to mun san akwai halitta Allah subhanahu wataala a cikin waɗannan wannan guri tana kuma Allah kaɗai ya san abin da yake cikin su na daga halitta to su kuma kamar da kasan nan ɗan ito ne daga cikin halitta Allah sun ka auna shauran halittu na Allah subhanahu wataala wanda muke cewa kula da su wato manya-manyan saurari wanda kowanne girmansa Allah ka ya sani abin da ya kunsa a cikin Allah ka ya sani to dukkanin su dai mulki ne na Allah bara shi yanzu kuma shi yake tafiyar da su gwargwadon yadda ya so ya tafiyar da su wa ila Allah al-masir al-masir makoma ila Allah zuwa ga Allah da mu da abin da yake cikin sammai nan da kasai na halitta Allah to duk za mu koma kuma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala zai yadda iso da ku saboda da mun san yadda za ta kasance hmm? mun san yadda za ta kasance Allah ce yau ba na ɗauki sama ka tsayi sijilli lil kutub sama bada na ana awwala halkin du'idu wannan sabon da muke gani Allah zai rage ta kamar yadda ake nake takarda haka za a nake abin da yake ciki na rana wanda ya ce babban abin da muke gani amma taurari da suke tambayi sun dinka ta ninkin ba ninkin domin sani Allah yana gaya wani zai shamsu kuwa ko wai zan nujumun kadara wai zan jibalu siyara ko duk waɗannan manyan halittu da muke gani idan wannan rana ta gurɓata haskenta da muke gani yanzu ya canja ya gurbata ko da ba a yanzu in aka yi zazzabi rana sai zazzabi ya muke kallanta sabga yanayin ga yanayinta ya canja ta yi duhu to sannan a duwatsu allah ya tafiyar da taurari su ma suka gurbata wanda haskensu ya fi hasken rana ɗin amma nisa da suke da shi daga gare mu shi sa ba ganin hasken nasu to zai da allah subhanahu wa ta'ala ya tafiyar da su to a nan kuma rai za ta san mai ta gabatar mai ta jinkirta za ta san mai take ciki da haka ashe na tare waɗanda halitta kuma shi yake tafiye da su gwargwado yadda ya hasken ranar da muke gani yadda ya so ya kwace hasken na wata in ya so ya kwace hasken na taurari haka kuma na wa ila Allah al duk za mu koma da mu da su zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala mu da aka tsorawa wa aiki mu ne halitta na ɗan adam da kuma halitta na aljanu to mu ne za mu shiga to mu za a yi wa tsari mu za a yi wa tsari me aka ce bi mun yi me aka ce mu bari mun bari to mu ne babban aiki yake gaba kuma shawarar halittu ba su da matsala ba su da matsala mu ne muke da babban matsala saboda mu aka ɗora wa aiki mu ne mu kallafu ababen ɗora aiki wanda ba babu ayyuka biyu to za a tambaye mu rigi an hana mu yin wasu abubuwa mun ne sance su ko ko mun kutsa muna yi to wannan duk abu ne da za a tambaye na ألم تر أن الله يجزي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به فيصيب به من يشاء الأبصار نعم ألك ألم ترى أن الله يزري سحابا وكثنبا yana zuwa kuma tara baka gani ba annallah yana ubangiji yuzli yana kora girgidi korawa a hankali a hankali kamar yadda muke ganin girgidi a sama ba da gudu yake tafiya shine hadiri ba gudu yake ba a hankali a hankali yake tafiya da sanda to shine malamai su wanda wannan shine ijizi tafiya a hankali a hankali to ba gaida Allah yake koro sahaban girgije ba a hankali a hankali sun mai allifu bainahu don sai ya haɗa tsakaninsa alta'alif taalif shine aljam haɗawa wancan tari guda na hadir can tari guda na hadir can tari guda na hadir Allah sai zo ya haɗa su ya cure su wuri guda su zama dunkule guda sun bai ja'alu murkawa sai sanya shi mai hauhawa wani kan wani wani a kan wani fasarar wani wadda ya furuji min khilali fasarar wadda sai ka ga alwadda an yi masa fasara guda biyu alwadda ruwan sama fataral wajqa sai ka ruwan sama ya furuju yana fitowa min khilalihi daga cikin wannan girgijan wato wannan hajjin sai mu ga ruwan sama yana zuba ko kuma fataral wajqa sai ka ga walqiya ya furuju yana fitowa min khilalihi daga cikin wannan girgijan da suka sakamakon haduwar sai ya haifar da walqiya ana nan walqiya kuma ta walƙa sai ruwan sama ya biyo baya da haka duk ba ana ne domin in ba iya ce to a ƙarshe dai ruwan sama da zai zuba in kuma an ce wani ruwan sama to ƙarshe dai ko da walƙiyar ce dai ruwan sama ne dai zai zuba daga ƙarshe da ka kira wannan hadirin sai ya zubar da mai fasarar wani sai ka ga ruwan sama ko walƙiya ya kan ibi da yana fitowa daga cikin wannan girgije yana من السماء يلا سوسوا دغا سما من جبال من جبال دغا تار حجر فيها من برد اين اتكنتا akwai برد برد asalin barat shine kamar rama ko ko darba shine barat to farar da take ga a ainihin ruwa ke yana fita A ainihin daga cikinta bai tsibu bihi bai yasha sai ya samu wanda iso daga cikin bayansa wanda Allah ya nufa ruwan sama zai sauka a gurin su sai daga ruwan sama ya ji ya sauka musu wai sirifu wa amman sha kuma yana kau da shi daga wanda ya so wanda bai nufa ba ko da hadiri ya haɗo, eh, ya yi walƙiya ɗin to sai ka zo kuma hadiri ya tafi haka ruwan sama bai sauka ba domin allah bai nufi wadda ruwan sama zai same su ya karu sana barfihi sana hasken barkihi walƙiyarsa ya kadu ya kusanta ya zama bil afkar ya tafiyar da gandai ya tafiyar da gandai saboda mai saboda hasken wannan walƙiya ɗin sai zama haskenta ya kusan ya tafiyar da gandai da duk wanda iko ne na allah tabaraka wata da ruwan sama shi yake walƙiyar shi yake halitta ta kuma ya walƙar da ita cewa ruwan sama wani tiriri ne daga teku ko da wani kogi yake tashi ya je ya haɗu da ruwan da zafin sama sai ya narke sai ya dawo ya zama ruwa da duk wanda zariya ce ta malaman wato jegura ne amma mu dai ga abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya gaya mana cewa ga yadda yake samar da ruwan sama shi yake tayar da iska iska zarantar girgije girgije da yana bangare bangare ya zo ya haɗu guri guda sai ya ta fita daga nan kuma ruwan sama sai ya zama ya sauko curi curi curi curi kamar zuwa eh, don ka ga tarin hadiri kamar tarin ruwa can ba haka Allah subhanahu wa ta'ala ya zubar da ruwa daga cikin cikinsa gwargwadon inda ya to kuma gwargwadon gurin da ya so wanda ya so ya ba su fai ba wanda ya so kuma ya hana musu sai ya hana musu يقلب الله الليل والنهار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار يقلب الله الليل والنهار Allah shi yake juyar da dare wanda har da rana shi ke juyar da dare kuma ya juyar da rana shi ne ya tasarrafu fihi ba shi ke tasarrufi a cikin su. fa ya kudu bi tsuli hala bi qasri hala sai ya gutsira daga tsawon dare ya ba wa rana wani lokaci kuma ya gutsira daga tsawon rana ya ba wa dare sai dare ya zama ya fi tsawo to wanda yana daga cikin ikon Allah tabaraka wa ta'ala to haka na duhun dare nasa shi yake zuwa da shi ne so kuma ya tafiyar da shi haka nan hasken rana shi yake zuwa da shi in ya so sai ya tafiyar da shi sai ya tafiyar da ainihin wata hasken ke dai shi yake tasarrufi a halittarsa gwargwadon yadda ya so saboda shi ne mai a akan kowai ba wani abu da yake rinjayarsa subhanahu wa ta'ala inna fi zalika a cikin wannan la'ibara akwai izina li ulil ga ma'abota ainihin gandai amma gani na hankali wanda suke gani wanda yake shiryar da su zuwa ikon Allah tabaraka wa ta'ala to wannan akwai izina ga su bal a wani lokaci ba sai ya riki kusan daren baki ɗaya ba sai daren ya dawo ɗan kaɗan kamar inda a halin da muke ciki yanzu za ka samu wasu ɓangarori na turai ta tsakiya da turai mai nisa daren baya kan awa biyar awa shida ranar ita ce awa goma sha takwas awa goma sha tara wadda duk ikon ta ne kuma hana wata a wani lokacin daren kuma ya fi yawa ranar ta dawo mai ta dawo ɗan kaɗan to a nan babban ah, malamai sun magana dangane da azumi idan irin wannan yanayi ya zo to sai a dubi in akwai wata ƙasa wacce take kusa an san yanayinta to sai a yi ijirarinsa sai suka karfe nawa alfijir din sai yake ketowa karfe nawa ranar su take faɗawa sai su izira da wani idan ko ya zama babu wata ƙasa a kusa wacce take da yanayi yadda ya sha bambam da nasu duk haka suke to haka za su haƙuri da yanayi sai azumin su gwargwadon tsawon ranar su su yi ci abinci gwargwadon daren su kamar ingila misali bara wajen awa goma sha tara da rana kaga za ta kai ta azumin tsawon awa goma sha awa biyar kuma ya zama shi ne dare wanda galibi irin wannan sai dai a saki labule lokacin tashi da lokacin bacci ya yi kawai a rufe gidaje a saki labule amma ga ranar da haskenta a tana haskaka wannan duk iko ne na Allah tabaraka wa ta'ala ya nuna shi ne ya yi waɗannan halitta kuma shi yake tafiyar da su gwargwadon yin kamar yadda ya faɗa ta aya ce inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albab hakika cin halittar samai da kasai da sabawan dare da rana wannan ya tafi wannan ya zo ko wanda ya shiga cikin wannan wanda ya su hada cikin wannan wanda la'aya ko wafai ayoyi da kulin albab ga ma'abuta hankali kamar yadda ya faɗa wa rukuni kuma yake yulijin laila fil dahar wa yulijin dahara fil layl yana shigar da dare a cikin wuri yana shigar da wuri kuma a cikin dare sai ɗaya zama ya fi ɗaya ɗau, idan an zuwa an sa na فالله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير الله جيدا أنت سبت منا في قرطة لكي تنبلك وشيني اسم خلق كل دابة شيئا لشي دابة دابة يدبه dabba wato abin da yake bindike an ce ta ɗin wannan lil mubalawa saboda yawan binciken to duk wani abu da yake bindike a bayan ƙasa to Allah ne ya halicce shi daga me ya halicce shi mimma daga ruwa me ake nufi da ruwa wannan an yi magana guda mimma daga ruwa ruwa da muka sani سورة أسل أنب عادم أهل الشيش للماء وطي أنب عادم أهل الشيش للهوى ديهو يمقوها لنتك عن فاق شبا مبنية شهر لنتك فهما أي شيء يدك هو لقبا كوي ألا ليه يندفعها لنتك يحل الشيش يندفعها لنتك إنما مثل إذا كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون ألا ليه كن فيكون يكثر الشيش ko kuma khalaqa kulla dabbatin ya halittu duk wani abu mai diddike min ba daga mali zai ko kuma yana halittu kulika min ne mali an halittu mutum daga ruwa wanda yake wulakantacce shi ne ainihin ruwan mali wannan sauran halitta ce Allah wanda ba ya fita domin shi ba daga nan aka halittu shi ba daga mali aka halittu. to haka nan da yace kulla batin dukkan abin da yake ainihin mai dindike a ainihin a bayan kasa wannan ya nuna duk wata halitta da take tafiya a bayan kasa sawa'u kamar yadda za a gaya mana nau'o'in tafiyar nasu eh, to duk dai halitta Allah ba wani abu da ya fita daga halitta Allah da baraka wata faminhum akwai daga cikin halitta man yamshi ala batni to kafin nan kuma za mu ce ya ce khalaqa kullu dabbatin mimma daga ruwa sawa'un mani'in ne ko kuma ruwa ne da muka sani nan abu biya fita aljanu sun fita ko waljanna khalaqnahu min dare kaga daga wuta aka yi sa'annan mala'iku sun fita su an yi su daga ne an yi su daga hannu to kaga su ba su shiga cikin mimma ba sa cikin mimma an fitar da su to su waɗanda aka yi mimma ɗin fa minhum akwai daga cikin su mai yamshi ala yi. wanda yake tafiya a bisa cikinsa jan ciki yake yi kamar me kamar macizai kamar me kamar kifaye to kamar me kamar tururuwa ba dangare yana da kafa ko dangare yana da kafa kama kamar nau'in tururuwa ne kaga duk inda jan ciki suke yi ba ba ba ba ba ba abuwa suna nufin tsutsa ba tururuwa ba tsutsa tsutsotsi da duk daidai tsutsotsi ba ki ɗaya inda kaga su ma jan ciki suke ومنهم من يمشي على رجلين akwai daga cikin su wanda yake tafiya ala rijlain a bisa kafafuwa biyu kamar dan adam kamar tsuntsaye ko inda galibi a bisa kafafuwa biyu ke tafiya kamar dangin kadangare sun masu ko irin damo irin kado su ba kusan kafa ko ko kafa hudu ne kafa ko ne da su to haka wa minhum man shi ala arba akwai daga cikin wanda yake tafiya a bisa kafa hudu kaga mafi yawan dabbobi ke mafi yawan dabbobi su kafa hudu ne su a wannan gida ne ko na daji ne za ka samu su ba su tafiya kafa hudu kamar kuma halitta ne su inda da muka faɗa ɗin ne su dabbobi ne su kado irin su dangare da muka mutum wannan yanayin irin yadda Allah ya yassare musu tafiyar su to sai aka ce ai akwai waɗansu wanda su kuma sun fi hudu amma a nan Allah bai ambace su ba to an ce bai ambace su ba saboda yan kaɗan ne wanda suka haura hudu yan kaɗan ne in ka aura su da wanda suke tafiya a kan biyu da hudu shauran yan kaɗan ne don haka aka wadatu da ambatan wanda suka fi yawa a kan wanda suke yan kaɗan za su samu wasu suna da ƙafa hamsin wasu ƙafa ɗari wasu sama da haka haka suke tafiya za su samu wasu ma tsalle suke yi su ba tafiyar suke musu tsalle suke Su da dai shauransu ko kuma aka ce a'a eh ko da tana suna da kafa sama da hudu hamsin ɗari to za ka samu dan da suka tafiyar ta ta dogara a kanta su, kafa hudu raguwar su taimakawa shi sa sai suka shiga cikin waɗannan wamin shi a ala arba akwai daga cikin wanda suka shiga cikin wato wanda suke tafiya kan kafafuwa guda hudu to su ba ita ba yau karfin tafiyar tasu akan guda hudu ne raguwar mace makani ko kuma a saboda karancin su Allah sai ya yawa da su gabar ambatan su to ya khaluqa Allah ya Allah yana halitta mu ne cewa Allah yana halitta mu ne su kaga raguwar ba su ba su kafa amfani ba su dari ba su kaza ba su dan dungura ba a tafiyar su duk sun shiga ainihin a ciki inna Allah ala kulli shay'in qadir hakika Allah da iko ne akan komai ba wani abu da ya gagare shi subhanahu wa ta'ala لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم Allah ce laqad anzalna ayatin mubayyina hakika mun saukar da ayoyi masu bayani sune al-ayoyi al-Qur'an min al-hukmi daga hukunci wa hikami da hikimomi wal amsal bayyana. da misalai wanda suke masu bayani al-mukamatu wanda suke ababan kyautatawa Allah ce mu ambata kasiran tsiya a cikin al-Qur'ani in ka dauko al ga misalai biya da Allah subhanahu wa ta'ala yake suna misali da su don a gane wa ya yahdi man ya wallahu yahdi man yasha Allah yana shirya da wanda ya so ila siratul mustaqim zuwa hanya wacce take miƙaƙiya ma'ana yana shirye da wanda ya so fahimtar waɗannan ayoyi inda Allah subhanahu wa ta'ala sai ya gane su sai ya fahimci hikimar Allah a cikin su to wanda ko bai so ba shi da sai bar shi haka a ta karantawa a ta karantawa a ta bayani a ta bayani amma ba zai fahimci komai ainihin daga cikin ta kenan shi kimtawa ce ta Allah da kuma da alkhairi ya gane da mutum abin da yake nufi da maganganunsa shi da alkur'ani Allah ya samu cikin masu fahimtar abin da Allah yake nufi da ayoyinsa kuma ya samu cikin masu aikin ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين وإذا دعوا إلى الله ورسوله يحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون لا الله تبارك وتعالى zai gaya mana sifofin waɗanda suka shirya da ayoyin Allah bayyanannu da kuma sifofin wanda ba su da ba saboda abin da yake cikin zukatansu na daga munafunci shi ne fara da munafukai ɗin yake gaya mana sifofinsu yake wa ya kulu na amanna suna suna ce ai mun yi imani da Allah wa bin rasuli mun yi imani da manzon Allah wa ata'ana mun bi su mun ba Allah ba mun manzon Allah amma wannan a baki ne sun bai tawalla fariqun minhum sarwasu jama'u daga cikin su ya tawalla suna juya baya min ba'di lalika bayan wancan abin da suka faɗa daga imani da suke cikin kenan ashe maganar da suka yi da baki ne ba ta je har zuci ba wanda dama ɗabi'ar munafiki ke zai faɗa da baki amma zuciyarsa ba haka take wanda Allah ya zargi duk masu wannan ɗabi'a ishira ayyuhal ladina amaru liman taquluna ma la taf'alun kamara maqtan 'inda Allah an taqulu ma la taf'alun ko da daukar imani da za ku dinga faɗa abin da ba ku aikatawa kun zama irin waɗancan ke wanda bai kamata ku zama irin kamar masa Allah ya ishi azaba a wurin Allah an ta kulu ma ta tafalu ku dinga faɗa abin da ba ku aikatawa wanda ya isa ku cancanci azaba mai girma daga wurin Allah ta wa wata. to wannan sifar su kenan to sai Allah ya mutu hukunci cewa ba ku la'ika bil ne wadanda ba ku da ƙarya wai za la kullu ba man qalu amanna wai za qara'u da shahidin qalu inna ba ku inna ba na'u ko wannan sifar sifar munafiqai Allah ya ya koye musu imani ba ulaika bil mu'minin wadannan ba ku da ƙarya to yana daga cikin alamar munafikai وإذا kira إلى الله ورسوله يا كتراو كجوا الله ده منزل الله ليحكم بينهم دنيا hukunta tsakaninsu shine Allah aka ce ku zo ga littafin Allah ya hukunci tsakanin ga sunan manzon Allah ta zama ita ce mai hukunci a tsakanin za fare ku minhum mu'ridun sai ga wasu ke ba'u daga cikin sun kau da kai gabar mika wuya zuwa hukuncin littafin Allah da hukuncin manzon Allah sai su iya tashi wannan idan ya zama su ne ba su da gaskiya wancan je wurin manzon Allah ya kunci sai mutum dawa saboda sun san manzon Allah zai hukunci da adalci wa in yakul lahum al-haqq idan ya zama su ne da gaskiya sun san manzon Allah ba zai ki ba su gaskiya ba saboda kafirci su ko saboda munafurci su to ya addu ilai sai su zo manzon Allah mutahiri da suna masu kankan da kai suna masu sunkuyawa suna masu sauraro da yarda saboda sun san manzon Allah zai mutu kunci da adalci saboda haka sai su yarda eh, ko amma idan su ne ba su da gaskiya ana za su ce ba san wanda wasu ba su yarda ba wannan alama ce ta munafunci idan idan mumini ko mai adalci shi ne zai za a yi wa hukunci ko kuma a'a a kansa za a yi hukunci to wannan mumini zai bi kawo wala alhaqqa walau ala nafsi fa fa'ida ta ko da kan kanka wala yajib man yakun sharara qawlan ala an la ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa to manzo Allah sun san haka yi kada ka da mutane ta hana ka kai adalci ku yi adalci shine wajen kusa zuwa tsoron Allah to wanda sun san haka da zaka idan su ne suka san za a yi hukunci da kansu ko su za a ba gaskiya su sai su yadda in ko su ne ba su ta gaskiya sai su ce ba san wannan magana wannan alama ce ta munafunci mumini to ake yadda da hukuncin Allah da na da Allah wa'u shi ne da gaskiya ko shi ne ba shi da gaskiya a fi qulubihim marad a fi qulubihim marad tamboyi ne guda uku abin da ya sa wai ba sa yadda ne me yasa me jawo ba sa yadda a fi qulubihim ba akwai ciwo ne a cikin zuciyoyinsu da munafunci a zahiri sun ce sun imani amma akwai ba su imani ba shi za a idan zan Allah ya hukunci ba za su yadda ba amin sabu ko ko suna kokonto ne hukunci manzon Allah da na Allah da gaskiya ne ko ba na gaskiya ba ne am ya kafu da an yi hifa Allah alaihim ko suna tsoro cewa Allah wa rasuluhu da manzansa ya kifa alaihim zai yi karkata ga zai zalunce su kenan suna wa allah tsoron zai zalunci hasha lillah allah ya kiyaye allah ya yi allah bai adalci wa ba ka bi zallamin lil abid ubangiji ka baya cin shigen bayi wa rasuluhu ko suna tsoron manzan allah zai karkata gabarin gaskiya ne ya mutu hukunci wanda ba na gaskiya ba sha li rasulillah Allah ya kiyaye manzon Allah ya yi hukunci wanda yake ba na gaskiya ba to kenan ɗayan wannan hukun a haka ko dai cewa dama muna hukunci da zuciya shi sa idan hukunci na su ne sai da ana kan za a yi sai ba ko suna kokonto ba su da da abin da Allah ya saukar ba ko suna ganin cewa Allah zai yi zalunci ko zan Allah zai zalunci wanda Allah ya kiyaye a Allah ya tsaro gabar wannan zan Allah ya tsaro gabar wannan shine halin waɗanda kuna a ƙarshe Allah ya hukunci ce bal ulaika bal duk wanda magana ba ne ba haka take ulaika kuma zalim waɗannan masu wannan hali su ne azzalimai hakikanin azzalimai ba Allah ba wa zan Allah su ne hakikanin azzalimai da suka cuci نعم. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون وأنا يا رب واجبي كده أبيك ويا إذا كنت الله sai mutum mai imani wanda su ne za mu karanta in kuwa da munafunci a cikin zuciyarsa da lallai shi ne za ka ga yana ja da hukuncin Allah da hukuncin manzon Allah sallallahu alaihi da ibn abi hatim ya rawaito da sanar sa haizuwa hasan al-basri yace kana rajulu idan kana bainahu wa bain rajuli mulaza wato ya kasance mutum idan akwai wani ja'i da tsakaninsa da wani mutum فرمي إلى النبي صلى الله عليه وسلم كراش الدعاء النبي صلى الله عليه وسلم وهو محق الحالي شيء يتشتع باش حي وأزعنا سيبيك ويا يزو وبيا تنجز أبا وحي wa'aliba domin ya san hannun da ya sa sanar sa ya kudi lahu ya san manzon Allah zai masa hukunci na gaskiya ko da baki wa idza arada an yuzliba idan ya da zalunci shi mutum fa da iya ila da bita ka kira shi zuwa da cewa zuwa ya zai manzon Allah ya hukunci a araba sai ko da kai wa qala yace dal ila qurani ha huwa da bujur manzon da zaurin ware ware da yake zata ko da ba da gaskiya zai ce ya ba gaskiya wanda mu a musulunci ba haka ba musulun a haka zaliban aw mazlum tsarinmu na musulunci shi ne ka taimaki ɗan uwanka shi ne ya yi zalunci ko shi aka zalunci fa anzalallahu hadhihi na aya Allah sai suka da wannan aya cewa ah, ga yanayin yadda munafikai suke sai kulu da amanna billahi wa rasul fa qala kuma yatawalla fariqun minhum hay zuwa karshen ayat da muka karanta فقال النبي صلى الله عليه وسلم كان صلى الله عليه وسلم من كان بينه وبين أخيه شيء wanda ya zama tsakanin dan uwansa da shi akwai wani abu da daga jayayya fadu iya ila hukumi bin hukamin musulmi sai aka gayyato shi ya zo zuwa wani mai hukunci daga masu hukunci na musulmi ba a ba an yi jiba yake amsa to fa huwa zalimun la haqqala wannan azzalimi da ba shi da haƙƙi domin mai domin ya ki zuwa ya saurari hukunci wanda muke da gaskiya saboda yana ganin cewa shi ne ba shi da gaskiya wannan yana nuna a shi in dai mutum aka kira shi zuwa wurin mai hukunci daga hukunci na musulmi wanda zai yi hukunci na gaskiya da mutum ya amsa ya shi ne Allah wata wataala kuma a gefe guda ya faɗa halin mu su ya halin wancan halin munafukai ne faƙalar ce inda ma kana ƙaunar ne, kaɗai dai maganar mu'mini waɗanda suka imani da Allah da ranar lahira idza du'u ila Allah wa rasulih idan aka gayyato su aka yi kiransu zuwa su aiki da littafin Allah wa rasulihi da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ne ya kuma bai da wutar manzon Allah ya kuce tsakaninsu to ɗabi'arsu an ya da ce sami ina a mun ji mun bi abinda da za su teke za su jika wuya zuwa ki ɗaya saurari ya kira don Allah da kira da wanzan Allah sallallahu alaihi wasallam wa ulaika humul muflihun waɗanda suke da wannan hali da su ne masu rabota duniya da lahira wanda ya zama an ce ga abin da Allah yake zai ce daya kuma da karba zan aiki da shi ga abin da manzon Allah yake yayin da zai karba zai aiki da shi da wannan shi ne ya rabota duniya da lahira Allah ya sa mu a ciki akan wannan katada yake cewa dangane da wannan aya an ya kulu tabi ila wa ta'ala za su mun ji mun bi mun ji mun bi magana Allah da magana manzon Allah katada yake cewa an gaya mana cewa ubara sun sami ubara sun sami ya kasance wa kana aqabiyan badariyan ahadan qaba'i ansar shi ya je ya halarci aqaba inda aka haɗu da manzon Allah da mutanen Madina aka yarjejeniya ta taso wasta daga Makka zuwa Madina kuma Badari ne ya halarci yakin Badar kuma ɗaya daga cikin wakilan mutanen Madina kici a daular ma habarahu al-maut lokacin da mutuwa ta zo masa qala li bi akhihi junadata bi abi umayya sai ga dan dan uwansa shine to dan abi umayya ita alamu na biyu ka ba za a alaikun riba lalak ba na labari ba me ya waje jaba a kansa kuma kai ne kake da shi na haiki hala bala sai ɗan na sai shi da shi haka yi hala fa ina alaika sama'a wa ta'ata fi usrika wa yusrika wa manshatika wa makarahika wa asaratin alaik kike na hore ka da ji da biyayya a cikin halin tsanani da halin yalwa da halin nishadi da halin ki kada halin nishadi kada halin wa to na hore ka da biyayya ga shugabanni wa asaratan alayka da kuma dubu da san kai a kansu ko da su nuna ma san kai to da ina ka da biyayya wa alayka an kiba lisanaka bil adl ko shi ta horonka ka tsaida harshenka da adalci duk abin da ka faɗa in zama adalci za ka faɗa ba za ka ba faɗi abin yake ba na adalci ba abin yake da zalunci wa Allah ta lalzi al'amura alam kakka jayiya da wannan al'amari gaba abokansa wanda ya tabbata cewa sun cancanci shugabanci Allah ya ba su to kakka ce za ka zo kai rigima da su sai ka kwace ko kai tun bai kai ki musu biyayya illa an yi amuru bi ma'asiyatin lahi ba wahal sai dai idan sun umarce ka da sa'a Allah a sarari abin da ya bayyana gare ka cewa lalle wanda samu Allah ne to a nan fara da'ata babu biyayya gare shi fa ba ku ta bihi bi shay'in duk abin da aka umarce ka shi daga wani abu yukhalifu kitab Allah in zama ya saba littafin Allah to wannan fatabin kitabun ka bashi ka bari littafin Allah dan babu biyayya domin la ta'ata li makhluqin fi ba'd al-khaliq ba biyayya ga wani abun halitta a cikin saba ba halitta wani ɓangaren yi wa wani biyayya za a saba Allah to babu biyayya ga wannan ko da mahaifa ne kamar da Allah yake wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuṭi'huma wa sahibhuma fi dunya Ta kaga su ne neman su ta haƙƙi na biyu bayan Allah baraka wa ta'ala su kansa an ce gashi in dai a haƙƙin Allah ne babu biyayya to ya kuma wani wannan kaga shi ne aula da rashin biyayya da to su mu'minai wacce shi ne halin sai an ce Allah ya ce za su bi ga wanzu Allah ya ce za su karɓa su yarda babu jayayya duk wanda halin sai zama haka to ba shakka ya rabunta duniya da lahira da ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك yuti Allah wa rasula wanda ya ba Allah ya bi manzon Allah eh? ya ba Allah a cikin umarni ya bi manzon Allah a cikin koyarwa ka tada yake yuti Allah wa rasulahu bima amarahu ya ba Allah ya bi manzon Allah cikin abu da suka umarce shi wata raka ma na hayahu anhu ya bar abin da suka hana shi wa yakhsha Allah ya ji tsoron Allah fi ba wa zawa bin zunubi sai abu da ya gabata na daga zurbansa ya zama kenan yana ta istighfar yana ta istighfar a kan abubuwan da suka wuce waya taƙi waya kiyaye dokokin Allah a nan gaba ya da baya ya kuskure yana istighfar don kuma gaba sai ce to zai kiyaye ba zai keta doka Allah to shi ne yake ba ulaika huwal fadi waɗannan su ne masu rabo babbar duniya da lahira domin zai domin in sun tare dukkan alkhairi ba kita sun ba Allah sun bubar ba Allah sun yi tuba ga laifin da suka yi a baya da laifuka sun suke bi sun kiyaye dokokin Allah a nan gaba da diyar za su kiyaye dokokin su ba za su dinga kama wata ba shakka wanda halin sa zama haka to wanda ya samu mabara wadda alama ne na mai alama ne sun kyakkyawan tuba zuwa ga Allah mutum ya yi da dama cikin abin da ya wuce da haka yanzu zai ba Allah zai sa da ya yi bi gafara abin da ya gabata da ya ce zai kiyaye na gaba ba zai yi keke dokokin Allah ya shi ke an yi abin da ake an samu abin da ake duk wanda ya zama haka ba shan kaya rawa وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون وأقسموا بالله جهد أيمانهم سليم لكن أنكم ولا تكرم su munafikan da aqsamu billahi sun yi rantsuwa da Allah jahada imani matukar rantsuwa akan ne suka rantsu la in amarta sun ka umarce su ya su fito a zuwa fita jihadi la yakhrujun da lalle za su fito rantsuwa kaga an zo da labar sauki da nurin sauki ga rantsuwa kuma ta zahiri da suka yi da Allah tabaraka wa ta'ala kaga abubuwa da rantsuwa guda uku rantsuwa da Allah ga labar sauki ga nurin sauki duk suka hada eh amma kuma me amma kuma ƙarya ce su wannan rantsarantsan ba iya bakin bai je har ba Allah ce kulla ta kusimu ya mutu ku dera rantsuwa domin rantsuwa ku ba ta gaskiya ba ce ba'a sun ma'arufa an yi masa fassara ne da'atun ma'rufa da'atukum ma'rufa irin biyayya ku an santa faɗa ne ba cikawa ke da biyayya ce da baki eh kamar yadda a wancan aya ta karanta kamar yadda wancan aya ta karanta ta murafu wa yaqulu da amanna billahi wa bi rasuli wa a'ana, to wannan da baki da'atukum da'atun ma'rufa biyayya ku biyayya ce da aka sani ta kariya ce da baki ne kawai ba da gaske ba ba la qar'u ba a an san ta su ita ba hiya qawlu la bihi la ba magana ce ba cika Ba wa kullama halaftum kadab duk da kuka da kuma ƙarya kuke to wanda kaga ce da Allah ya tura masa to ku zai da baran kuma an san irin rantsuwar ta magana ce ta baki ba cika ko kuma fassara ta biyu da'atun ma'arufa wai ita da'a dai ba a rufatun sarabiya ce sai har biyayya za ku yi ba biyayya an sarta bai biyayya daji dabi kamar da yalla ya faɗa a haƙƙin mu'minai inda ba ka kana qaulul mu'mini idza du'a ila Allah wa bai da yakuna bainahum an sami ina wa ƙara. to wanda shi ba bukatar bai rantsuwa mu'minai sun yi rantsuwa sai sun rantsuwa za su ba Allah babu ha mun cire mun kai tsaye za su ba Allah su mun zan Allah sallallahu alaihi wasallam baya bukatar rantsuwa to dan ka ashe inda dai rantsuwar da aka dai a a biyayya ce wacce aka sani to ba ta bukatar rantsuwa ba ta kun rantse ba abin da ake so a gari a aikace kun ce mun bi a gari kun bi mun bari a ga kun bari amma rantsar sai alama ne na mai na cewa ba da gaske kuce هناك طاعة معروفة ييكم أنسان تتكيات طاعة معروفة في ta تجسكي أنسان تتكيات shi da mutum da an ce ya yi ya yi ba a ya tsaya yana rantsara. na inda Allah hakika wa bajin da ta'malun abin da kuke aikata ya san halinku ya san kuma irin abubuwan da kuke yi ah, قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين الله سبحانه وتعالى يمشي وبرمتك فقل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول قيامتك فالله كما الله فإن تولوا إذا كنت جوا بايا كنت جمودكم عن الله ومن الله فإنما عليه ما هبلا أبدا أكتورا وسنرق إسد ساقوه alaihi shi ne yake kansa sai gaba da amanar Allah da ya dora masa sai ce ya ayyuha rasul balligh ma unzila ilayka min rabbik fa in lam taf'al fa ma ballaghta risalata ya kai wannan manzo ka isar da abin da aka saukar daga ubangijinka balligh ma unzila ilayka min ruwan, abin da aka saukar ba daga ubangijinka ka isar wa da al'umma shi to manzon Allah ya isa ko domin sahabai sun babu shaida a kan a hajji su saman fara sun ba da shaida su ce ala halban lamsu ku saurara na yi da sako ala halban lamsu ku saurara na yi da sako suka ce na karban lamsa risala wanda yake amana ونسعت الأمة وتركت الأمة وتركت الأمة على المحجة البيضاء ليلها كنهارها وانت مطمئن ما شيء تعطفكم ألا ما إن تمسكت به لن تضلوا بعد فما سوسع بيتك لقد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونفعت الأمة فبيتك بعد شيء لا تعلن لي نعم كائن تدفع لقد بلغت الرسالة وأديت الأمانة كابا دعوانا ونفعت الأمة كايوة Ka تسيحة da abin da zai zama mai amfani gare su su yi kuma wanda zai zama shari gare su su ne shi duk sahabban da suke filin arfa suka ba da wannan shaida to wajen Allah ya yi san a kashe ki ala Allah ka fasha to Allah ka yi ba ta da shaida to fa in tawallu fa inna ma alayka wa alaykum ma hum biltum abinda aka dora muku kuma shi yau da ba san ku dabe da biyayya ga manzon Allah da karbar abin da yazo da shi da yadda da shi wa in tu'i'uhu tahtadu idan kuka bi manzon Allah ta hasa duka shirya to wanda duk komai ba wani abu da manzo Allah ya zo da shi wanda babu shirya duk al'amarin sa bai shirya duk al'amarin manzo Allah shi dan ka duk abin da aka ce manzo Allah ya yi ko ya ce a yi mutum ya yi aiki da shi to a ƙarshe zai sadar da shi zuwa a duk al'amarin kenan in aka kauce wa shirya manzon Allah aka kauce umarnin manzon Allah to za a kauce wa shirya ba za a yi nasara a zamantakiyar mu muka kauce tsarin da manzon Allah ya zama da shi ba za a yi nasara a tattalin arzikin mu muka kauce tsarin da manzon Allah ya zama da shi ba za a yi nasara ba wanda muke gani duka yanzu duniya tsarin tattalin arziki yana tambal tambal kasashen duk da suke ji da karfin tattalin arziki suna cikin wani hali na riƙiya ba kuma koyo saboda riba da kuma sama mai zamantakewar mu kuka kaucewa koyewar manzon Allah to ba za mu samu shirya za a fata za mu kira ashe mun manzon Allah cikin dukkanin al'amura shi da za su shirya wa ba ala rasul illa al balagh mubin ba abu da ya zama ga manzo sai isowa wacce take bin bayani ko manzon Allah ya isar ya isar isowa wacce take bin bayani kuma cikakkiya Kana nuna lokaci yayi don haka za mu tsaya a nan insha Allah صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. akwai